Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da Juma'a. Yau dai shirin zai mayar da hankali ne akan yadda kasuwancin zamani wato kasuwanci a kafafen sadarwa na zamani ya yawaita a yankunan karkara wanda masana a bangaren ke alakanta hakan da wayewar zamani. A baya dai ba kowane namiji ne zai amincewa matarsa yin kasuwanci a kafafen sadarwa ba, duba da wayewa da fahimta irin ta mutanen karkara. A tunaninsu tamkar rashin kunya ne, ko kuma matan za su fi ƙarfinsu. Ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya da Nijar na fuskantar koma baya a fannin kasuwancin zamani a shekarun baya amma a baya-bayan nan matan sun tashi haikan A shekarar da ta gabata a jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar, wata mata mai suna Hajiya sau da Lawwali ta samar da wata cibiya da ake kira da sa kai don taimakawa matasa maza da mata wajen koya musu sana'o'in hannu don hana su zaman kashe wando da ke sa matasa shaye-shaye da sata da wasu miyagun laifukan da ba a so. Haka a Najeriya, ƙungiyoyi kan koyar da mata da matasa sana'o'i sai dai ba a fiye mayar da hankali wajen nuna musu dabarun kasuwanci a kafafen sadarwa ba. Dangane da batun mun tattauna da Hajiya Salamatu Bello da ke sana'ar saka mafifici leda da malafa wadda ta zamanantar da kasuwancin nata da masanin tattalin arziki da ke jami'ar ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kanan Najeriya Dr. Aminu Idris Harbau. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Rayuwata. kasuwanci a kafafen sada zumunta na zamani ga matan karkara wani babban ci gaba ne a fannin domin kuwa a baya ba su da wannan wayewar kan duk kuwa da irin tarin baiwa da suke da ita wajen sarrafa sana'o'in hannu malama furera adamu da ke sana'ar saka tabarma ta yi mana ƙarin bayani abubuwan zamani idan ya zo da ta wannan saka tabarma muke idan sabge sabgen mu haka ta tahi duk da wannan saka tabarma da ita ko mai mazan karkara za su ce game da batun ga malam Musa daga garin Gabas kwaman daddawan nan da ake sayarwa ko kuka miya ko kubewa akan dan iya mata samfur da ake iya ɗora ta a kafafun sadarwa na zamani da ake tallata su kuma abubuwa ne na ci gaba san barka wanda kamar ni da na fito daga karkara alhamdulillah. ina ganin abubuwa da dama iyayenmu mata da matan mu a matsayina na magidanci duk suna yi kuma hatta kitso akan iya yi wa mace bidiyo ko hoto tana yin kitso ko kuma a yi a rubuce cewa wancan mai kitso kaza ko a ɗau samfur ɗin ana yin kitsan duk irin makamanta yanzu su ma an samu ci gaba ana yi kuma a matsayina na magidanci zan iya barin matata ta yi duk wannan ba wani abu kasuwanci ne zamani ne kuma kumar suleiman sa'id baiwa masani a fannin tattalin arziki ya yi fashin baki yanayin yadda ake tallata online wannan abu ne da yake na ci gaba wanda zai kara faɗaɗa tattalin arziki musamman yadda yanzu 'yan kasuwa suka kara samun damar da ba sai lalle ka je inda mutum yake zaka siyar mai da kaya ba daga nesa ma zaka iya mai talle gani ya siya kuma ya amince sai da kai ya tura ma kuɗi ka tura masa ba tare da ka gan shi ba shigar matan kasuwanci a kafafen sada zumunta wata hanya ce da za ta faɗaɗa tunaninsu rfi an gaida ismail karatu abdullahi da wannan rahoto da haka za mu je ga tattaunawa ta da salamatu bello da ke sana'ar sakar mafificin leda da malafa wadda ta rungumi kasuwancin a zamanance. mahotin leda ne da malafa ta leda. wallahi da ina yin hutun nan a gida ke in tara shi ma ban samu mai siya ba to amma da mai gida na sai mun waya sai nake ɗaɗɗorawa kala-kala daga ƙauyukan garin ma ake dan zuwa ake siya har ya kai ya kawo daga Kano ma ana zuwa ana siya sakamakon na dora a waya da an gaggani. To malama salamatu masu sauraro za su so su ji wai waɗanda ke siya daga birni ya kuke yi wajen siya da kuma kai musu kayan in sun siya. Ito eh ina ba su lambar ta suna kirawo ni su turo min kuɗi ta akawun ni kuma sai in bai wa direba ya kai musu sai ka faɗi inda kake. tunda mu ma ledar ba zuwa siya muke ba sai dai mu tura kuɗin a turo mana. Idan aka kwatanta da kike kasuwancin ki a baya da kuma yanzu da kika shigar da wato zamani ciki wanne ya fi miki daɗi ko in ce wanne kika fi ganin alfanu. Gaskiya wannan wanda nake ɗora a wayar yafi. Tun da lokacin da ina yi ban wani fara ɗora a waya ba sai in tara mahucin ma in rasa yadda zan yi da shi. Hatta kai ta kane zuciya na ce na daina. Amma yanzu kan alhamdulillah mun gode ya Allah. kuma kuma mun gode muku da kuke taimaka mana. Tuma da masu sauraro za su so su ji tuwo batun samun riba fa a wannan mataki ake kai. Gaskiya wannan ya fi wannan ya fi ma zai hada da wancan sai dai a zo gida a siya wannan kuma kowa ya gani a waya duk yadda ka ce haka za a siya a turo maka ka Kin ga ai wannan ya fi alhamdulillah. Mun gode Allah kuma mun gode muku. Bye. balaga za bazara bazara ta barasa to yaya ina tallanki a tallanki ya bi saurin tafasa Waƙar sana'a kenan daga bakin mawaƙiya marigayiya barmana coge da fatan masu sauraro kun nishaɗantu. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da masanin tattalin arziki daga Jami'ar Ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kanan Najeriya, Dr. Aminu Idris Harbau. so ƙalubalen da suke ta fuskanta ta yau da kullum to su yi haƙuri su jure wata rana za su ci nasara domin wanda ya ci nasara da ya karo da matsala bai tsaya ya yi kokari ya samu maganin wannan matsala a jure a daure a ci gaba kada a bari kada a daina saboda matsala shawara ta farko kenan shawara ta biyu ga matan da suka sa idanu suna ganin ai su ba za su iya wannan abu na zamani ba a'a hajiya ki shigo akwai arziki da yawa wanda ba su shigo ba to su shigo yanzu su fara a irin waɗannan sana'o'i musamman ta bangaren wayar da kai shin bangaren tattalin arziki zai samu wani gwaggwaɓar riba kenan da yanzu duka kowace mace da ka sani ta karkara tana da abubuwa guda uku na farko tana da karancin wayewa na biyu za ka ga jarin ta ɗan karami ne na uku ka'idoji da yawa ba za ta iya cika su to idan aka samu gwamnatoci ƙungiyoyi masu zaman kansu suka zo suka shiga karkara suka samu wannan mata suna wayan musu da kai ta hanyar yadda za su samu jari da zai inganta kasuwancin nasu za su samu ta hanyoyi za su tsaftace sana'o'in nasu ta hanyoyin yadda za su yi packaging wato yadda za su za su yi branding da packaging wato yadda za su inganta sana'a tasu ta daidai da bukatu na duniya da na zamani ta hanyar taimaka musu cika ka'idoji na export da akwai kwastomomin da za ka gani sun haɗu a social media ɗin amma sai an kai su ƙasashen waje to saboda rashin cika wata ƙa'ida ta gwamnati to za ka ga wannan cinikin ba za a iya yin shi ba to da Allah ya sa gwamnatoci za su shigo su taimakawa mata na ta waɗannan hanyoyi guda hudu da muka faɗa ai wannan ba wai abin da muka faɗa a can baya ba kaɗai zai taimaka da yawa ta me ta sama wa Najeriya manya-manyan kuɗaɗe na ƙasashen waje abin da ake cewa foreign exchange. Dr. Aminu Idris kenan masanin tattalin arziki daga jami'ar sa'ada turimi da ke jihar kano kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare, ya kuke kallon rungumar kasuwancin a zamanance da matan karkara suka yi wani shawarwari za ku ba wa matan da kuma mahukunta. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya ɗiga aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Aisha Shehu Kabar da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi. An gaida Aisha Shehu.